وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع كسوره تردسو يا كي ya منزو da ranar alkiyama wannan alkiyamar da ta karatu tabbas za ta zo domin duk abin da zai zo to a kusa yake a wannan rana zukata za su kasance dab da makoshi saboda tsananin razana kuma za su kasance cikin yin shiru sai dai waɗanda Allah ya ba su damar yin magana waɗanda suka zalunci su ta hanyar shirka da sabon Allah ba su da wani aboki ko makusanci ko mai ceto da zai saurare shi idan da za a ƙaddara ya ceto